والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الرحمن سورة الريال مكية ولا مدنية ولكن مصحف بيقول جمعنا غانين kunga kammananti madaniya amma sorengai bismillah owa dogeneti allah subhanau wa taala togonga hogani demai muranai tadanken togoya ohincuutu kahumantendi kerekerei suratu rahmanu tafsiringa lenki owa deme murna allai ano dema no magamu sawaban kamma tafsirin cukohomantende kregero wolenke kallen nogoni arrahman a kenyani nema yurwanten dunkenga arrahim a kenyani nema kinyan nananga katta yemmenga yemme gaganaganu ni neman kinyandai ya rabbi ya kunyan ndo ndo arnonya kunyemmuya odo karamogondo sarnundo kappalle mundo yakkundo bonconguncusukohomante شغل الكبا الله سبحانه وتعالى كسر بها كنكي كيف قبل والي أجوان عندي kore katto nan diga men ga e kunga ana hanga logoni maga e tafsiri men an maga don ona diga men na kan dugan kay kullaga ha min ona ti odu ko ne allah subhanahu wa ta'ala ala ke sura jonga timaniya ti ilme togona qur'anu di asoran tana allah gara kebe jonga ti togona maganta ke sura kama kero soron tammido sikko ke sura gana di tamudo na wato an pakrenga de ube ga jonga ti allah togona maganta ere wa hakaza kalmatu rahman allah subhanahu wa ta'ala gara garan to honyen ho hon tano aga gilli nan to rahman maganta allah subhanahu wa ta'ala bani munun tano aga ne rahmaniya ko da ta do uzza mi gara kum buga to gondi mo gombe ado manatan munun tano aga ne rahmaniya daga ho hon tano nga sebe ga do mi du to qorana nan tinga to gonya ne rahman tentano ay ko nga ko ne nan ti musalama tan kazzab kan jan ni gara du to qorai walakin janna gara du to qorai aha kabe ga ba ten be sa kentu gara ga ba gumen ko ni garan ta hore idan wala to rahman ko oh, wanda min nan tan an to ni rahman ma kan ta allah na ta ta'ala wa hakaza ar-rahman akan yani ismul jalala ngan kawar ni nukube allah ngan kawar ni nukube gabayindi nini a arrahman wa pala tungutu allah to gonun kutu anga nyini nuku gabe to a kusudi agananya allah nan kawar wono no qur'ana ni allah subhanahu wa ta'ala allah ka to quluna rahman ngaraba tendu fil ghalib qur'ana no gal wa hakada arrahman aɗo qur'ana di tanñero aɗo dingiro karay wawa tanñere aɗo mani me aɗo dingiro karay kembe hay kene key kenda mani koyni ke toxo wurgintaxu kenda mani koyni ke toxo darja mani koyni ke toxo mana ga allah subhanahu wa ta'ala na ke togordi ke ta hakka tusu ko man tenga tenga ken darja ko ko ni to ko wa hakada to ko be hajana ke o anyi no qur'ana da gari sura be ri tiga be na tenni suratu mariam ari kan no gonde ta tamuno tum malina allah subhanahu wa ta'ala gara jonga mufassiruna ni gonoti kebegane arrahman quraysinundana kariya ko hudebiya suluhu oga dange mogonɓe bismika allahuma iti wadumeneti keya amma bismillahi rahmani rahim itin tadumeneti keya igara nakari kembirenga allah subhanau wa taala agara konni nanti igara togo keɓe nakari kembirenga ari hinkuttentane ay gonunte ayi كم في مقعد صدق عند مليك مقتدر أو أرسل من أنا أنت أها مليك مقتدر أقول لن كان أنا كان كان أنا غير كان أتي الرحمن أتغني كان الرحمن كم فلا لا كنت لنا شيخ الكبا أو أنا تقول له رنا أو كم كبا يقول تكتني وهكذا لنقول ارتباط ما صورة نقول لدومين عن سورة القمر على سورة الرحمن ارتباط قورك بجي دومين عن ogana tona jata ada gana ma irtibatu na kata tammu me ya soro ku do mena gana nani kuga ga ko ni nanti irtibatu ni do mena gana walakin shaykh al kaba irabum bamenga ar ka هل أنتي الرحمن خبر مبتدا مضمر كنت مبتدا يبانا نونا كم كنت تنيا نبقى نونا تنيا خبرون يا الرحمن يا يكون ما قد قال نقول مغني كان الله الرحمن واضح كل عندكم انتم مرا كنت مبتدا وخبره مضمر kun kaxate ayi ay manu mubtadaunga amma hube gana habarunga ken kutunte ñabakanonga ani kannanga arrahmanu rabbuna sikkandigumu kun kaxati kam nogo annahu mubtadaun habaruhu allama alqur'ana خلق الإنسان علمه البيان وضع هذا yani kana ina hangu mun karanga e, rajo sikandi kona kanya jitandi idan allah subhanahu wa ta'ala atikam mo ati arrahman tunkane ma yuruwante ne ma yuruwanten tunka kenni koya allah subhanahu wa ta'ala wa hakada malikanu da الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما كان غافريا سورة الأعراف لتنكن مثيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إذا مريكان لا مغاقوت ننزي أنا من يروان تنيني نتوسل إذا كان دون دون دوغا فرجت من دون مؤمن نغا وهكذا إما من دو مغاقوت أنا من يروان تنيني Allah ne man yiro ya da mai la metir nin de wakan no Wannan duniya da sa sa ne man pandora wakin yere wa ane man palle ora duñini islama gun nogondi wa ane man palle yaɗa wa duñini ora yonkike sahabediya kembirenga allah neman ñurwaye hakkirantenta kenna karni idan tunka nema yurwantenni kannanga arrahmanu tunka nema yurwante kenni allah subhanau wa taala aha agoro timmani aha aneman yurwantenganaada kannan do kannan kaxaña aharni neman koni kam mun nema ado munyan nema ado dongan nema ado jinnogon nema warna do da bani bani bani kenyan mufassiruna ñigo rahimahum allah igara sora tagrinanti suratu niam neman cora walakin amma ke togo suratu nahal a bangantennatay nanti neman ko ni suratu nahal a kenya jannati kaya amma homidake sora gre nanti neman cora kembirenga nema mun num po gorenni kamnanga kam ta qur'ana ne mangawa ne manum pa gore ne kannanga kande ne man pewa a biranga ago waga ta aha anya makayru wa manina kam kona da man do maninya ati allama alqur'ana atanna allah subhanahu wa ta'ala ayan da qur'anan fini wa hada ولكن ونتعلم فعل يتعدى إلى مفعولين naangum maga allamake mafulunum pilla dangini katta kunye yere oga yaranpe mafulu bane alqur'ana ke bane hayere idan ona timane atakdiru mahbub sasa maninanonga mafulu bane anonga ken kutuntenga bakkanonga mubassirunandame so yara hoana nyakutuntennano mahillandi nyakutuntennano kebe gani ho bangante ngaro ho jitante kenna ho hananya kutu janna bakano nga hillande nyana alqur'ana kaya idan mafulu hanatani kannanga mufassiruna num parangonti allama alqur'ana allah subhanahu wa ta'ala ala jibril tindu qur'ana nga waba allama jibrila alqur'ana hillandugumonti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ada pindi qur'ananga kembranga ikunnati allama an sallallahu alaihi wasallam al ikkandugumunti علم الإنسان القرآن هذا هذا مرة من هذا كم في القرآن يا واضح إذا شوفوا نشوف هاكين كويس naxatandingano walakina mojone ti kuwadi idan wonati kubenu sura suwaganta kudi allah subhanau wa taala na waxan kinni koy jibril alayhi salatu wasalam jibril garini karta koya fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam fare muhammadu nakiñandini koya soron kuttu maka ayeti idan onati hibananyaete tukaumantenga ada jibrilu tundu qur'ana ma tan kada faran tinda alayhi salatu wassalam faran kada turun kutun tinda iskalun takel mufassiruna ni gonti allama man sha'a min ibadihi alqur'ana ala yamman tindi yamma kada kada ganuna kan tindi ko monda ada kan tindi qur'ana ya agama ganuna kada tindi kan ta ho wanda minnatu wa hada na'am njemmera kirsu hillingari su fati sasa bana kemi iguga sa bana ne aran kase iga fati ni iundangi tanyerenga ntaka sumi dangi tanyerenga fati ha intatu ni karangunde mogon tun su komante dina lingi dangani i e fati intatu wabo hada bana ken ñimmewa ken kallen ceeda bana ken ga kibara abdourahmani ken pabandin kibari tay ona bagore ibani kanyan ni ba ken nan dikar sa be ha ken ke na haramun ni musino mani an ta faja ta drama ke kula wa ya kula ha ban ni ba ken walakin ku ilu tuku idan walakin kan ni jara maji ga ya ko ni wa la la la la annal na allah subhanahu wa ta'ala da nan ni qur'ana ke annal na dan nan tan tin dinai idan Allah subhanahu wa ta'ala haka tonga neman na nga tendi kannanga nanti allama alqur'ana akan Allah subhanahu wa ta'ala akan anda qur'anan tuindi ayanda jibril tuinde jibril na paran tuinde paran kalo ku tuinde walakin qur'ana sahunga yashmalu thalathata ashiya ahiru tikka kafame ona qur'ana sahunga amma ran patina kallata guluna gharabane la hanan kannanga تعليم لفظه قرانا aka harfeke ada kalmake akol mogon puahu koy ko ada nga nyini to na gore ngana ne ne manya ko na nan pindi ni ala ya nan na kon nen no ndanda ngani nan nya fatu lin sani ngandi ga men ga hanini an karanya ga limono tere ndandi ga men ga limono da wa tafsiri banan ngana ri soronga tiyo kuma do muteme mu anga mi ko hebana ta tafsir ni walakin ku bindi min allah subhanahu wa ta'ala agana kini terebe ma aka man da ude tanga hanga tora duwodi to kallan da hoyo baka mara har bane agana kina kabe ma kan kun kun dube anyi ko ko ha a atin nan tampan kai idan ho haran ni kan nan na qur'ana ta lahu buke na tembi hillandin ni kan nan ha ta'animu ma'ana qur'ana ma'ana na tempo hawo an honga hon qur'ana aya bara ga na tafsiran da an do tan mi ren dalla na an ga lima be kitanga ha me be kitta ko na mu man tafsiran da na ta ho ha me idan amanan den na tan mi landinga allah ra sura be di tafsir nan ni ko ra ko de agar an ka be tinde kutun kan ma an pasira ko allah ko yana nan jidi ni bana ya ta ho ba kan ma sikandin kan nanga تعليم كيف العمل به نانتو اللي كم مغاغن الله قل لي تقرانا anga terenyi ni to ala gore nyen qur'ana da ba wa ta ma na wa tun kan tanya ngolle da barni maken tan wa ko nan ma gamma agolle ngam mo gati to kala di da barni ko nan ma gamma na kan tindanga allah subhanahu wa ta'ala ya rabba gani sikki sikki ndo ya ya rabba gani sikki sikki ndo do gon to mun man na ga tere allama alqur'ana ada qur'ana tuindi koya hada marambe nga mana ada tuindi na tuindi muhammad ya na tuindi kutun tu ka mantonga kannan ka al qur'ana ke qur'ana ke ga gira allah subhanahu wa ta'ala ne kannan ka al qur'ana ke ya qur'ana ke ga mungu ho ya ga ma ho ho to kononga kannan ka al ni aya ni kan nan ni qur'ana ke te ngam min ni qur'ana ke be na kutten to nan karana to dullin te ngai dina qur'ana ke be na kutten to o kana ta igana ma nan petina ta wai gana de mana tu an kan na kan ti ta mun dun qur'ana dan kan ta kita an kan nan ta mu ko tunya nan be ke bangara ti ta mun di wa bukan nan ni qur'ana dan na kara ko kana na ri kenya mo di an ta tere ta gelli dunana ta Allah wa wala ta ta gatini ti ta yi ke ma kan ta qur'ana di kentano wabo hada walakin ato kanna nga api mo anna kite ka bugandin kammo anna kite ka din toro na to ko kenye qur'ana ta ga yang karabun kanne ndogoni qur'ana ta ga ka dingira mun ko trenga kenga ni makka ya qur'ana ta ga yang ka hada mun ko trenga makka ni fare muhammadiya sallallahu alaihi wasallam kannum ko trenga ka ga no idan allah subhanahu wa ta'ala yalla san qur'ana fiin aha o kana tu qur'ana fiin o ko ata kan kan nan ngano gon na'am o ta kan kan nan gon ya lo han min tanga do qur'ana ta tuyenga wa lo ona tan tanga o do bonto munna qur'ana ke tuwa lo han min tanga do qur'ana manan tuyenga wa yalo o han min tanga do ona qur'ana gollen da ki da bari wa gella gano an min tenga fa Allah subhanahu wa ta'ala wode manai gella gana nya gonga nendu su to munya gana Allah wode manai amma kam mo goga ni okuna to qur'ana mun da ki tenga na rona tayi kedo ku to nin kan ki gemme aro ku ku ta hun ki tenga gemme kedo kenta gemme ado kenta gemme gelli kengana sabato maga halaken ta kuma kenya na ro kenna an bitigin kibare an kan kibare an den ban kibare an dan tumpon kibare an do ho ha mundu qur'ana da wai idan allama alqur'ana akan allah subhanahu wa ta'ala ayan da qur'ana nga ayan da kan tuindi manina ga jonga dai warna ayan ne min tu ho gorenga kan den baka minna halalen to abun baka minna haramen to abun baka minna sanken fini minna munafaka kun fini minna bidan fini minna hilla kapen fini minna qur'an on daga adanya ndagara masha allah idan onat kedangani الخبر الأول علم القرآن خبر الثاني خلق الإنسان أتم الله سبحانه وتعالى ada hada maran nan kaga ada tentaga kam pada maran nan ke ya aljins hada maran nan none allah subhanahu wa ta'ala a kenyan da hadamaren mentaka warni haka tigo dangi yala hadamaren men yino ba hala ta ala al-insan hayrun min al-jahr lam yakun shay'an mazkura haka tigo dangi hadamaren men mayno wa bo hada idan kullu hadamaren mun taga nan taga kadila kenne masu su ko manjen yoda ngani allah subhanahu wa ta'ala idan da hada maran man taga kan taga mo kay binte insha Allah hay ka tay sura kana wani kam palle khabaru thalith allamahu albayan Allah subhanahu wa ta'ala ada hada maran man tuindi bangandenga banganden nonum pilli ada tuindi bangandenga imme dana lay kebe kebe gano gonda na bangandina soron kibari tay ana ko tinenenga walla na saha ti kittenga walla na kore ti kittenga suni mani bangande ñahay kene allah na hada hadamaren men ni nema korea allah wan gon konni a kunda a ñakkunduwa allah wa sahana gaga a kunda a ñakkunduwa tan kittenga imma qalbe imma nantaxo internet ñimme danga sahana annan kibarenci gon ko allah wa gaga anna kore kundu masalan tere teregane ti kundu manga tunu nan nantin ka kore nan nantin taxoa konda hadamaren men tuindi kenga killu paha kene kundu ina wadumbe nya kundu nuku ina sokin kan nya kundu nuku ni daga do ke ni maga daga do ke gumba gumbanga kane kondo su su ko tenga allah subhanahu wa ta'ala nan ga no tuinde kolan kaga gabenyani kulor caga gabenyani kulor wanonga kenyam banganta kulor tuka nan jona ya ngari yangari hodumbe no tuindi kenga dingra buranga nay nukube danganga nay nukube ona kenga rairenga warni kairin nuku har angana juntallo kenne problème tadi amma hibre angana nuku be ɓega angana juntallo kenno gande arno kitteyani aɗo tuindi kenga couleur ntu sukamantenga wo dunga ñambangene dinanta sukamantenga dingira burun nukunga ina ken kaga waranonga a suutimin nogu kitabu kunogu a suuto kitabu kunogoñen idan a haygata hadamadamen tuindi bangandenga bakka onga ho keɓe gan me yonkindi alaga soron kibarni tay وهكذا علمه البيان ada hada maramman fi indi bangande nga sondo kalle arawa bangandini nenen kalle konne yaran kalle hainde karon kalle mugunde ke mante kondo tuindi ke suka mante nga allah subhanahu wa ta'ala hillande ka tafsir hillande allamahu albayan ada hada maramman fi indi bangande nga mana sere gana digame koni walla gana golle nya anga hamini na hata pancenya na bangen yi ke kedi nan tama nan nika kondo tindai an kan gana tinkira ngan ta sa jimpa jukinna tuna dan anti jinya kana jukinna ko ta jika mulungu to kondin tindai agana linga allah subhanahu wa ta'ala annati jinga jukinga mpaini nda ho hotali walakin konda ampi ke bangandenga konda rinke kondomenga anna honta katinga na gara kundu sasa konda pindinga anna kore na tinna hoy gonya wallinna hoy go tokono na tu konda pindinga nimma to mutu na naro killendi gomnanti mpoinunga killendi aga kore ne loyere bugere maga daga doru konda ka zuti indinga idan ada hada maramman tu indi bangandenga ay megana la hina kebe bangandi bakidu maga ara tu indi bangandenga tanan ka galla ga kem pahamini mo gombe ya akhi daga kata dabanga angana daga annan tiga men dan na tidda ba mu jam awan ni mini wa ha manin sabu ya gella ga ha min arawa ta ganan ngawa arawa ta ganan ngawa awa ha mini wa aha aw te dan ken nan ngari daba ngari kato ni mo kon ko dan ngane rewa ka homma ti ñogomen ka di mogon ko farendangani sallallahu alaihi wasallam onati yago ñogomen ni mogon ko farenda kenni kayfena koy keni kay fara ñani nabi ñimme ñani kada wara dabate kenga gawa halakini adamde gorenni kannanga dabanu kada diga lemmaku amma utedi harendo utenan kennama ñogome adomi ta a kemberenga kargarentagowa farendangani sallallahu alaihi wasallam idan kebe haytene ke allah subhanahu wa taala da ya. bangandenga nan caage na maninya baga tunu benu yo kunu benu angan kawa bangande nyana tiana kun kaga kinanga sasa kunnu serella wanyana hallon kada sasa kunnu anda wadiga munere konna kayo kenne undanga ngani ha Allah wanyana sinsanga ni sasa bakar nyame hainonga anna granda na diga mu konna pindi kedabar denga angara dabar nan duguta konna pindi annan cehetai kon nan ti da kama nga kebe konnan nga suka man tan fahamini Allah subhanahu wa ta'ala wado hada idan ada hada maran men tindi maniya bangande nga amma ngari yere allama hu hu tani mafulu hananga al bayan tani maniya mafulu hillandinga wado hada tano mata allama al qur'ana mafulu bana nga tan fudu tanya bakano mafulu min fil idan ne nema qawm sikya ha kana Allah subhanahu wa ta'ala da kun koyoyi akoy sasa allah subhanahu wa taala gatiyani nema yuruwanten dun kenga hota danganin kama mani kana akoni nantan nema ke yuruwanten ni ati allama alqur'ana ada hadamaran men tuindi mani ya qur'ana nga aga haga tin kama da pinde kam mo gara ati khalaqal insana da hada maran men taga na ga da taga biram dani a haga tin kama ga da taga da maninya allamahul bayan ga da taga biram da pindi bangan denga ara ho ha min ara ho ko ni tere da wa ha min ala pindu qur'an ke nyam mo gara wa ba hada idan ne manu sikka hay kene kai allama alqur'ana nema khalaqa alinsana nema allamahu albayan aga gani kannanga nema ka kannan a kunyama nu suko man tenga ho anake maninu oto atu anta gene hananna sare kem palla nan naru qur'ana karama kae aw te da gara kan de na ga ngara ima ro gonda ga paru ga qur'ana karan kan de da ga mugumin na ga antare ne hanade angana karama kundo manini allah subhanahu wa ta'ala gama jonge qur'ana ya gama jonge tagayke ya agar ga jonge qur'ana pindenga warni nema nun cikki kana me ni kaba gore ga nan nan kawa jonge ne kenye maka yete nema nun cikki kana me ni kaba gore gore ga nan nan kawa jonge ne tikenye kembere nga qur'ana pinden ne manya qur'ana hada maran man taganden da bangandenga kenya allah subhanahu wa ta'ala ga jonge tay sebal kaba wanda ga to ma gilon denya الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الشمس الله سبحانه وتعالى كينا والقمر أرقصنا التقدير محذوف يجريان إلي وورنو بحسبان أي بحساب معلوم مقدر ومنازل تجاة ليه حسبان مصدر على وزن فعلان ألف كذا النون كذا تنجيديا قانتني الرجحان الكفران الغفران قانك كون يمغبه إذا يرغى حسبان غرى masdar nyani gada alif ndo nunu jidai kwa ga jidu ku kalma ndu nu ngari ko nan dangal mo gombe wa ba hada kwa ngati al ghufran al kufran al rujhan kulli mi gawara wa ba hada idan bi hisban kiyanga ado qatonga yajriyani ihli wa una taqdiru ma do ihli wa urnu bi hisban timaniya ti jatendenga mufassiruna ñugonuti ti korotindenga mani jatende karun pilli sukofumantenga hananni kannanga kiyetega wurnu agan ka hornu hakka be sinandi kotandi mintindu sogonundi duna immenogonda sukofumanten a jatente ñeni kasongan ka hornu hakka be ga a jatente ñeni tiren nan ka hornu nuku be kotan be aja tentenyen kaso nan ka hornu nuku nuku be uro be aja tentenyen asu ko man tenja tentenyen hillan din ni kan nan ayi ni warnu ti ja tendenga hada mare mun kada ya ahi uro do ke gan ta dan ja tendin kammo ja ta tanya na de sere fati aya kan nan kawa man yana aidan yana kasum na asibito tanni alla ma kenya ko ona ja tare kam mo rodo ke gantan arantanya na ya akhi siredi yakinna ya harakan dalla dangal kasum ti kiyama ko ni wa ona tunu kam mo rodo ke gantan hi jum fa atin tini kam mo juman ko tan tini kam mo tan tammunde hillo ngala doro a tammunde sikko ngala kana doro urodo ke gantan anna ja tare kam mo idan allah subhanahu wa ta'ala kiye ke qaso ka di wurdi timaniya wa wurnu ti jaten ye ga su jaten allah subhanahu wa ta'ala da akutu ken ta ga wote wa wurnu ga ko ga jaten nyana tiya homma ga tigi ngai re titi babu ngati ni 26 26 wala 27 awana ti ha jaten man jaten ha ventu tiñani tente tiñani ke ani urebe ke ganta deba jaten dan juko manta ñarati kamnanga urondo kenga dal kenga kunganta danta ñara hommatin mo kontone gati ka sunnuro ka sunnu ke onati jaten nin ti kamnanga ita mu uron do gallemu urondo kenga hubenu maga ijaten den ti kunjaten ñe nawdu sallaratunu mogondo hube tane ijaten den ti kenye idan jaten na ñana anani do ke ganta dal idan allah subhanahu wa taala ti ashamsu mani kiyenga mana keke tuhulle walqamaru ado katonga yajriyani inilliwa wurnu bihusbanin timaniya ti jatendenga wado ada oda kandagonun timani ti korosindenga warni ti hi korosinte allamaha onati naam tafsir imame soge afwan imame soge izi warnuti jajannangai warnuti kurosindenkai yala iure kalla toagungadi ma toaguntadi a ñamerenga wa hakada iga wurno hakkeɓe diganka wurno hakkeɓe a jatente ñani wa hakada ko a jatende ñanati agadi kembirenga tafsir numame soge kem palle se ali kaba tun kanti wannajum tafsir hanangumunti sanunga yani ismu jinsi sanunga tafsiri hillandi gumunti wannajimu kunti honunga kubenanu karankara gantida mana kubenanu ganta sikki kammunga masalan kuha sikki kammunga amma honano kunta sikki kam masala juguna nuku ado e, sere nuku agatini kenya nyawo magatini mani kiyete karankara kunga wa kunta sikki kunna minna kumpa itena munyanya nunu. idan ikuntani kannanga annabatu ma laysa lahu saq kebe karankaraganta dangani idan ikunti najumuni kannanga hobucunnuku ta kan kantunun nan sigi kammunga washajaru aɗo itte kenne kannanga kuɓenuga sikki kammunga hoyarenga yittuɓenuya walakin tafsir hana ke a fahantenni wannajum sanunga kancanu kuɓenuga kammundi jins none ñani sanunga والشجر أبئتما يسجدان إن اللي وسجدنا الله سبحانه وتعالى دمان سانونا سجدنا الله سبحانه وتعالى دا وهكذا إتم خغوا سجدنا الله سبحانه وتعالى دا kafi go hay itum batana kundu kiyenga ne baka hatim be idar kusu jon ko ni kata kim baka nyoy iga jon ko ni kata kiyenga kiyenga na kan nan di tan daranga jon ko ni kata kan kan nan walakin asujide ke manan berkeya keni kayfe na bangandi gella allah subhanahu wa ta'ala ala nunga sanun nan tujidi itun nan tujidi kan pati kayfi allah subhanahu wa ta'ala da tun kanti suratul hajj de alam tara anna allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ard والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب يا لانكم من أرد وننتي الله هو لم بلغا كم من دي بكنا سجدنا الله سبحانه وتعالى دمان هو لم بلغا من يندكن كم سجدنا الله دمان agara munyan ko honu wano toronga kumbata digiri ti tokonga ati wa shamsu adamani kiyate tuhulle wal qamaru adamani qatoke wan nujum adamani tanu wal jibal ado gidu wal shajar ado ittu wal dawab ado daba nyugol gumbu maro nyugonu kem pallati kam mo sunan ni kannanga wa kathirun minan nas ado hogga be ga gelli soronga mannati wan nasire mali asab malaka wa kathirun min an-nas ado ogga ga galli soronga kunga sujudini aha manina ta jonko ini wa kathirun haqa alayhi al-azab ogga ga gano yanga katen kan manyanga jabinan cabatu kunga makunta sujudina adangani wa ba hada anda hinga da halangari idan jalla da ada kutum migrimaniya kutum biwa ga di jatanda warni soronya na kuyi masalan kiye atinteñen soronga bata kaso atinteñen soronga batta sano atinteñen sorongi bata gidu kantinteñen sorongi batta ittu atinteñen sorongi batta daganun ka ko anga haruɓenuɗo hoɓenu alli deɓendi ti deɓen caɗarañani anarira kellanjinde allanta toccinayi allanta katinayi a sorongi batta do ken caɓuya allah subhanahu wa taala gada kuɓeri kengaye ega muñeke waman fil ardu kewanogondi ka soronga ku gattadi duran kere الله سبحانه وتعالى تقالي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا تسبح له السماوات السبع كم فتجر كنا سبحان الله كنا الله سبحانه وتعالى دمني adamani wal ardu munyan ka subhanallah kon nan yana allah subhanahu wa ta'ala dangani wa man fihinna ado ho ndam binnaga kam paton yer no gonda do munyan paton yer di ken tu ko man ta subhanallah kon nan yana allah subhanahu wa ta'ala dangani atinka wa in min shay'in illa yusabbih bihamdihi allah subhanahu wa ta'ala fi ho ndam binnen tanonga maganta kenga senon de ñana ga allah subhanau wa taala dini baka wehbenawa baka naxa semaxa baka tagawonun kawancannaxunen maxa senonde kedo tiganden kana dome mene ken fohontano a tasniya asulunni kannanga asabro kiñe nankini jindi a asulun pay kene ke ay kinananga ta jeñen isugemadi nanti anternema suntanonga agam fa sukiniyenga an pete ke fo an bakkamedi mene kenga anternemantanonga agam fa sayi ako an kagana e subhanallah keñana an ba jawna ko kinananga jawno jindi mogonɓe an ka na allah di baka wayɓe maga baka na se maga baka tagawonan kawaccannagum maga ho ndam minnantano maganta kenga allah sonondini sononde ɓeero tiganden kawumantengani a hon magati a nkega toronta kusuwana nankoni kannendi ati walakin la tafkahuna tasbihahum amma a kunti suwana nankoni nga hanta ken pahamin nkai wanyana de di tai wabo hada innahu kana haliman ghafura ago haga tinka ma sorobe nunda baraga ati no ganya ni kana tubi ngi tubulla kana igama tubi kan no ganya ni ngi dugundi ni tinga ni raga kota bella kan nyam kota nyam kafara nan karni ka dugu ben da tuga nga ma ta ga ibura da barni tubu kala tin tan na jur bun tu kafare nan pinne na bar janna no wan idan manina ke kan na han wada ngalere alla ga ti wan najim was shajar yasjudan tanu aritu illi wasjudin allah subhanahu wa ta'ala da ngani on tu sujudin mo gonto amma wasjudin itu ndo hada maram mukanna ga ben ha itten do hadamare me kan nanga ganni men takken do itten nanga men na diga men men har ta kore ni gun kore gwano nga kundi mi hana me maro di afite itten nanga hadamare men na diga men takken di aha sanun ka ati inde nyana nyaare nyame kam mai ga mo gella an kan ba ne kana ta sujudi Allah dan ran tan Allah bata ato ranna koy ah? anda ga na ya la yala e ba kala tun ka o kewa na tun ka o na asini wa awa bakki kamana gan ka o wa jamanen tun kan nyugo nyani ministre nu ngana barai suka din sone nan dugo tanyi me bana ran tanya na president na nyana ministri man nan no sa to nyanya di batte maka ayete ni ka handi ara ga jamanen golli nu gombe kan be jamanen tun kan nyugo nya amma kan ana tan ta la batara ko nan no sa to nyana danga ah. alla no go sene dan kan batte wali billah ta'ala ken diga men tadi anna nyim na n'a ala ken da anna ha sunanya kamma angana alla batu ana hanna nyim na kamma angana kutaraga atoran na nyim na kamma me o fa gunna ra dina dibatano ngalla ma har hada mare munga he purku seremma ti a angana daga tanu ko alla kutana ngabenga no angana daga doro asuni kya asuni kya onati yabo nka yalawo kumbanani allah batawa ta allah maxa kungayetiwa batananta allah maxa hadamaren mungayewa saga ken palle saro hadamaren mungarni yara batano ma allah maxawa malikanunti wanahnu nusabihu bihamdika wanuqaddisu laka kedañi hadamaren melliwa a kedañi hadamaren melliwa galle hadamaren mengamari batanonga allah maxa maka yeti ibate kenta ho kappatunkaxunga ikute ka anta hona ka sina tun ka ukeya afuna hanna ko da yimmi yimme hadamaremmo na ko mai kamma yimme hadamaremmo ay gonum karana simmangana allah bata ko ana hanna seretana dangani yere mana ñagaruna ñampim maxa siri siri siri siri siri na ñugonuna mana ina allah bata yiki na batta i kiina dangani mene makaye parce que tinangana kandi wa sallini kinangantano inta sallini an allah bata kinada anyi me an kina watir ndi nan kibaran koni parce que na nan nyen amma atoran na ko kamma atoran nan kaga kamma de kinan ngana kan na na su suturi kinan ngan tan oyo kambran nan kan na du suturi ni mania allan kan ne wa maguman kan ne parce que keni samman jani gumenye makamo dana nyana ke maranga ma dabarana ana yan kan kamma amma allah kan ni no ganye munyana nyana ke na kenya nan da sagai ha kera wa kumbana nan naran na daga ta taxan pabankandi aha ko allah na baka allah maren gondi dokan ta cabuda mare ngai ren tan eren cankuncenga siri tu be besuna allah batta i immea dangani anta allah batta sere dangani anna allah kutana ran na ñimmexa kammaxa kamma wa do ne re sabunere segaadi kaba allah subhanahu wa taala gati wa najm والشجر يسجدان سانون قلني وندغا وندغا والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان جزاك الله خيرا كم فلتون كنتي والسماء كمونا رفعها الله سبحانه وتعالى داود من كموني rafa'a fawqa al-ard ay gonun ti ay kamundo munyan ko len tan nyime allah subhanahu wa ta'ala ka kamunde ka kamunde anna samawati wal arda kanata ratqa fa fataqnahuma surat al-anbiya wa wa'ada ay gonun ti da yeren manan patikenga allah subhanahu wa ta'ala ada kamunga ada uruge wa wada'a al-mizan telongon cawon kaga ada kenteri ada kenteri minna ada kenteri munyani mizana ere amalan ni kannanga ere ala adil telongon tawo amanan pete di hotai hara gale mufassiruna nyugo gara kwani warni mizan awarni qur'ana di mana ni hilla ala adil ado di yokake الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان سورة الشورى دي ولا عجل أقول سورة الحديد غاية كم كويني مغمبة إذا يرى الميزان أنا كان كان نغتل تاغو والسماء كمونها رفعها الله سبحانه وتعالى داورجي ولا كم فايدة لك كم مكبه هكذا تاغا كم مكبه أغا وربي كندو أنا هم ودمانا هنتو دنغني ها aganani kammu ke tinteñani kiyen ka sagenan tinto ka toya hmm. ani ah, kam mogoya a ah? fano ñugoda koy kiye taatene nukuga nda yankayere nga ci inti huncelanyere awa ŋuñe ke suka jana mana keɓe ga muñen kamma awa suka jana allah gara wara nukuga nda yanka inti huncelanyara do meede inti huncelanyara iti hoogani tege ho ŋuñege kama awa suka jana tawen maga hmm. agana tege kammo kaa inti huncelanyara ŋurenga so alakini anda ngari asa gan te balaw ayan kan te balaw alla gara waranu kube manon ba bane ka maka ayati nka ken tu ko man te tienga tawno tine ndi nan tinye de gara gol manga gubi bakan tanyana maken ngara igo nura gani kari ken tanyana wa ma magana hore mbono ndi do toro ngati na hore mbono deza kube nuka golli ni kenga tiri idan tunkanna na muke wuri ni kanyam mo di tabullunga ken no gondi kube tanawa ken nogondi kenga ken nogondi sanenga ken nogondi kasonga ken nogondi ke ay mema kore aga nyumunya ke kamu ke tintanya gani kasa munyanga kutu ka manten to kasa aga tintono kato hilla anyana kannanga ananyo magala kamme tanaya nka allah subhanahu wa ta'ala da kamunga ada wurugia munyan kamundi nema yo odangani kem palle tunkanga wa rafa al mizana telongon taunga ada ken qara teri munyandi mana ala ken kaga tagundina ken ngaranguñendi nantimani a sukahumanten nan golliti telegontaxunga andan ñaken naxa golliti telegontaxunga andan golña lemmun naxa golliti telegontaxunga walakin lenki xa lenka a anda ñakke axa limu haxatimɓe ken poytennen ka gajangin neganarega a agama huɓeña anna kencu garen citana kundu ana kundu ana kunduwa yaxan mbureñani noninteñana ana kunduwa makayeti agali mu kenta konni de ko da annare nimi sangara hube konni golli ti telewon tawnga anda ali ngenda ga jante tu golli ti telewon ma anda ngol nyalle manna ga golli ti telewon na nasallallahu alaihi sallam lengi galle kenga diwa ha hmm. ah? hube do hube nda golli ni tuzuru hoga be onta tinasu mu'mininu ngal arda kunga bondi hmm. hoga be na kan kanna ngayin pe so hoga be kala mai na ken champa ida tawu jungure ranga na ke ken dure na to makayeti angana hama kubenu golle ligengane maga nda kinya sino tambe nati tintaki mogondi maka he kena ho mulungutu anaraga kan kobo doru kekana ho mulungutu anaraga gari ha doru kekana balinu mullillita anada de gari ha hoy bitigindi ku mullinga gindanganere eh, susa toy mema kara kitawa on canka daño sankeo moñi domea o sankena nduguta kitaw maka yeti o sanke na sankena nduguta o tina on jaku kitaw on ma kan ko sanke sankena nduguta an ken da kanta ga ngera ba lutu mu mugundi do ke ga ga ho ga ringa hoy do runga e eh, ona man ta kandin kita kuma nyama o an golli ku be ndo da kunya ke to ke an tin kallan ko ni tan kallan ko na daga rumbai kan ya ho ka hi ko ta ya ho ka hi ka kamma wa o ga ka pa ko tambe o ka hi nan don na gollon da honne ya ta be suna mulin ke to zuwa nka soron na no kubenu namimu nga ga soron na dini kunyangilli na no toro kudi ya ya mo ali kabay de nge ngari mo homme ma ta ko kunu dan killu to de langana har wonna kita Allah warti ni ngena gardanda ana ga tata ali ka ga yugo am mo ndi tin kuma ke de am mo on ta am mo on tay de gelanga na katina honne kini to ka ke manan kun nan da ka ma hay dai no kita ya yayi ino kita ali ka ba ku ju zata na kare ke no kita bo ya ya ta uno nan tin ke Allah ko liwa ali ka ba a kan diga men ta na tulun kina yugo ma ko de magin to ko de aga nyam mo su ke no na ka kere nyen na ka ba bana munya ni de ngeda ka be kan da kenna ma bangade bakam mo ba kwa ga ma wai da jabelan da surono ona hin kara kwa ga na mi mu kuben ga terne na soron rame sagan pa be ha ban mano soron yi gol linga yusu se se linga kuben ga gillin na lo togo togo ngora de ma kwa ona kwa wai ba debel no ona na ga he kenga ali kaba ga dinkiri suna anya mati kundu ya ya ga dinkiri na ta ga ni ludo mena ga ne kita manya mewa a ah, gelli ngama de ben ngara data ngan ke kan ta ga me hindana maka ayati ikun toro illida ni gallunga aha gumane kado tarawre ndame ni gallenga o toro fikka gare debendi debenga na gayena mantala gayena igono mo gontu soro ku ta de ga ille kebe gida illa anta on na naran taro o mo gontu mo to mo gontu yani hi hammin don nyaho gan kawana ko ni kasko har milar nyago maga o ta ga ta ga to na hana kwa kan tinga gabe be ta alhamdulillah wala tigana ona ga ma ga walakin na to sonno mu kwa gama nya bane liwan na men na limoy kai wonya bane ai aga ga tu seten ta woni ya ya bari ka ba bi tu seten ta woni ken ni wa mbuga te dawa ndam ko meti kai mo gonga man ko ta bane ke da tanti ni na nyanu gudun kulle ken no gon ha sero tuka tinan nga ni suron din nan nya na kamantir mani wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun alla na ta ko munafiqun nun kibarin igana ti danga na kama ko nun dindu munyandi da tallan kutenga ti munafiqunga ti bonon ninda idati mani o ko ti bonon ninda no kuni suron ninda no nye sero tuga ti ni suron ninda na ya ni bonon ninda na sero tuga ti igo nugudun kullahu nya na wa garna jambante nugudun kullahu nya sera fo ga tigi dugiri ana mo suya ngeli surondi nana nya jamba tanyani ka gelli surondi nana nya gani ma surondi nana gani wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih wada awallan ka hay kun noran ta kata huna kita aga na agolli bihenga pawu hiragiri nara kana ga sagambano pawu hinara kana di kunna nga. habambano paw inara kanaga andan nyakke inara kanaga andan menjange inara kanaga har bitigi bangara utullo an kanga kana sammini na daga bitigi gumen karadi kanu iro ke tuda to mani kita na yanga kata ndugundi wa baka hebi arno kiskenga monan jagaro halle kubeno hakene ko kunta ta una tere lungu ko erede ona allah halle nyakoni aga gamu terebe gemmunga alhamdulillah aga ma gamu terebe gemmunga ken nan kibare ammo kunta to kono ora kutundini de hada mare munyaroy an kawnga nen ken ni kanna ngana to munya koni onga nen konni ka o ma to ka tabe su konna sun to ora na hada mare munyaroy hada mare munyaroy ma su mu e to yega amma nan to na kuto kona tiya yi ma ku kan na ku kan kon nan nyanga bono aha gella ga nan sorom sorom soro brenya gabenga ni dunadi Eh, an kan ko nan ga gabono ka an ne sere sere nyai maka he dinar sere buran da sere sere kan nan benni. sere buran ga benni maka he di an kan nan sere sere nan ko nan ga gabono man ta gabono aka bono o kun ta ku ko nan to kono len kon ti to kono ko iri an ji kunya ga o jar kun na buga do wa ko ne on ta ta hunna na te gari ga de be su ta hunna lo ken te gar nden to kuma di min na buga nden to ma ga kay tun nden tayre to munya no jar kun na ti nyowa ni kenganya ter ndambe su jikunga aganya ter ndambe to ale hala wa konni on ta to kono ga mafate ngallo inshallah taala galla Allah gano ma ga ken kan den kam ma woni ya rab darno ma ga ma kan den kam ma kambrenga wa ba al mizan al adil telwan ta on ka ara ala tan teru munyandi kudo maniya kudo be suna ngolli ti telwan ta on ngai ho handa minna su ko manten ho handa minne ay gonu kara illa ina daga kita chaini tunu ka ka tunan litara kamaire tikarinyen konna ken konan nangan ti junubun tay moro mo gon toy ha to kuma na visa no do hoynu mahana mon ta ga do halleya o ga ma ta ga do hallo o ngalla burengan de inna allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nema suga kini hadamaren men allah ta girindino anyi mana anga nyi bate be anna kenya haramu na nya kutenga ana nema ke daga ze bakano na nyanga mayanga katenga kenga ken nema he ken allah he kenna la he o ma cha nyana ona daga ni sununga oni ga sununga sunalli o bugu kenna olle hinun tananya na gadi aha ta ta ni kannanga imo kuma wi nga hana wa parce que wonna wonna hakkena kita mene ba ko ta wega tuno daga from tide ga ma ga jon ko yere he di mon ta ga do halla o ga na ta ga ro halla wa ngalla allah subhanahu wa ta'ala sallu mun yilla ta ta ta kundu now now now now allah subhanahu wa ta'ala sallu mun yilla wado hada arno su komantengal halancuroni ho hanto kuna ana semben todi fankan todi bannagun todi twagun todi monan tubinancage kate allah ya ogana sage kate allah o o sirono ogana sage kate allah o kanunga sirono o kahonga sirono commerce kebe hakene ka awa sirono maga o allambaten kana siro suren pakke mene walakin kam noxaxani kusuka sirono kumaxo walla kutana kuma kumaxa kam moxo ihan ta suro no maga badan to kan ta buda arno su ko man tangal halan ki wonde kamra nga alla ta qaw maka ayati allah subhanahu wa ta'ala atira talongon ta ko teru munyandi maniya kudo aram magar daga kem parandangi fil mizan malidi kan cenden fil wazni kan cenden wa hada idan yati maniya alla taqaw kudo agam magar daga kemprandangi fil mizan manidi kancendendi ay fil wazni kancendendi ay gonunti ay ma yuzanu be hokebe iga kancendini tay alla taqaw kudo agam magar daga kemprandangi fil mizan manino gondi hokebe aga kancenden nyana tay mizan nyagani baskin nyagani hube muda nyagani hube tanagani kudo ahamma ka kem parandangi manidi kencendi hoke nogondi kubanuti fil wazni kubanuti ay alladhi yuzanu bi hokebe ga kencende ñanatay wabo hada idan allah tatwahu ida e, telgontaku ke teru muñandi maniya kudo ahamma daga kem parandangi fil mizan mani nogondi kencenden nogondi ay fil wazni angana ñagaga fima yuzanu bi hondi hokeɓe ga kancanen tay daga tafsir anagaya a kogoyanu fil misan ken parandange kencendende anonen nangaba masalan sereɓegani poplini gagana ñeng seren tandangana anna yarunu tamme a kence an ken na kabu kencena atini kenga ti tammuani anda nagasi mamma nagasi a atanda tamma tammu jonkon pay ken an ken na daga kabu kine anna tammu jonkollaga anda na hati bane akan ta tumi Allah wa tan tan tokono Allah tan tokono serabe gani e hube tana ga ganda nai an kan ni maru ga ga nan ne annati 50 kilo nya anai 50 kilo he parce que tar daga na boto na kilo bane hutu ba wala na kilo no ilu hutu ba kai anani 50 kilo he de 49 kilo a kene wala 48 kilo a kene ana 50 kilo nya so ko ya ga ngata antenni lakan ka ga boto eh, eh, mabote amma homma gani ma ga ko tina dina hutu ba kano wani an kan ti san kan kula anda na kasu mamma na kasi sukaran ka nasu sai kanya mogodi serelli wa kilo sukaran ho bono a an kan da man kan dikilo kilo nga uji na garama ya dikilo kilo nga an kan da kamo ba garamu kinai aha ba da kaga kamen garamu na min ga wa ba hada idan at-tughyan fil mizan to an yugo da har jamban karo ke no wagun to anu jamballadi ay goni kannanga keɓe hay wurnarata ha kedi nta tuma lenki a wurnu naxane kedi ti istopuñani wa make a a añi wurnu igadagana keɓe wutu ita gonu ndo ordinal ke a lini na woy ke bogo bakkay na garen ko kile anda nanti ken istopuñay a istopunde nanti istopuñani keya make a he yara istopuñani tomuñani wa akan da lini ana garari ana weke bogo baka na ga ta lamundi hmm. ana ta bitigin karai boya walla kan ana dunyi de pondi nonga ado munun ngai wana go wade makaye ha ku kila anu ngana na ti to kunyani maka makaye ti an manka nyimme to unga di kebe gambe bonnonga anjambe awa manda to munya koni jambe har lengur gaga no ina ngur siru ngara kam mundi komi ton ga homo tin ton ga ra gara ti kega ina ta asu sire nya na asu sire nya ni an kan na ta asu ni mane me ka ka na na ran tin kine ana ko an ta gara de an ana daga kan da kun kamun ba na sire ni maka e sinan bin ni ga ga no ke qur'an an ta hoto ko no de ko re ke ko ga ga no ku ye he bara ho bara de ka walla kamun dan kan na daga an na ko ko bo 11000 walla kan na 10000 fara an kan na kamuka an na ta sire nya ja ka ure rasul juwani jambal ni mamaro a do eren cafu ngani monan kanu ya monan kanu allaya ho to ngani jamba umma ga dabari ho de gaga den no nogondo umma ga dabari ona su dabari ga he halake mo kita shuaibu sura alayhi salatu wasalam ke jikubure anyiya immanunde kencendini namudi timmante mutu igana bakka dumaga inamani wutu honaka sinte ala garunya kannanga ساقا كم فل الله سبحانه وتعالى بالصورة مو من القرآن قرآن لأن سورة المطففين ويل للمطففين الذين أها يستوفون إذا اكتالوا على الناس يستوفون أها وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين yala kare be ga daga nan na ho ke mana ke kutuba kai wallahi moro ke nan si so kunya na kan ta tin mana kiyama ko da wulli ni wa gane nun ko din fi kun amunda anda ke ko gane nun li da ko wa munda amma yala o Allah wa jamma ke ga duru girni ni bakano ngara saga kem palle kana wure be hay kana ke barken tarna di be kanga rano gondiya barken tarno kana wure aga ben fe barken ta konnen kina ko. ganni milo nde terbane maga kenni hitanay a milo bane ngana terbane maga kenni hitana lenki ka milar ngume nga ben peke nona kana hantai mhm. i menu makati ni hajun curo diga mara kan to kuberu maga parce que ay men tagen kana uroni problem nan gaba maga milar nga maga milar nu tammi kungo ngai men anda tiga kebe meda barni ngata wono na kempaiwa a arno ali hadan choni kemberenga allah subhanahu wa ta'ala gara kubenu ko mona kun to kononga aga sa ke be hakene kangen nen nyinga sun kaso ke ona ko ben kiti gabe awutunonga alla kiti ke mo wai sun kaso dangin te ke woni umar radiyallahu anhu agana terenga ranga taunu sa andina ngaga nan katta ti jane ganya ko ni nan dalli tauna gondi kallu nyega malla han kallu nyatinni toronga an ken ta ko be ti te ba haramun te na ala lin te nan ken ta mo wote an ana ridan kallen na daga wallan no kallen nyiga ha anga ne nyodi fun ka ko nan te ko ben kijen kam masirin ka Allah ti ke mo ya rabbi arna wasai nyango dangani no kundam be suko man te ngora ga sai no kundi me no kam arna ken na sai nyango dangani ya rabbi arna wasai nyango idan ko mer tan nyana ga ka kanu Allah aga ko mer sa gun no gandi ka kanu Allah aga ga ga den no gonde Allah na barkira ga na burundi ko mer ta qoru nanga ga kane aga ta kumbaka aganta kumbaka wowoya aslami manundangi akafiri manundangi aganatu kotawarne kubitigunu kasanke nga afgandin kunogondi keirangabe nogo kasanke mbane allonagai naga degen aganatu kotawarni iwatini karsa bitigi kasonyaha kenekeya agana kentu kebe gani ho haramuntenga maga memendai kebe ganta gemme gaganten kara hubetana lata susuka humantenga maga dabari few maga daga yoki bure mutuna ariti na soron nambara aku ñimme gana chayli sunu ka aga na tina kotonya dabari igana nya lilo nga on daga nga liman kangine awa ha bada ga wem tete ke ay angele bureke my boy to this one is not good eh? ha is don't good you not be quiet makaya ti no hutia mene aga te bukuta na ke inden tane tani tikera kunna na kunna man na ra kun kaga daga na kina ga kila aga garen konni dangane aga gina barna aga gi jambana don donc aga kunga o tire mun damme kilanu ta o tire mun dawa aga kunga mun dangana aga kenti mante mun kita kilanu ka do ken caagu dangani mono ali halanya surondi onan caaga do halle oga mun da barke lona buru nogondi on golliti tongunga on golliti tongunga ona jakkan kabugandi nyam mogondi ona kelen tagandi nyam mogondi aga gollin do me farla ya kana ga un golli do me farla he tikenna me aga da ne bakka me de kabugu me du dunje na hun kamma aga ne bakka me de kabugu me de telmon ta hun kamma aga ne bakka me de kabugu me de allan kallen kamma amma ganya konna ko kamma amma ganya konna ko kamma amma ganya me kalli de turnen kamma amma ganya haramen killen kamma do ken ta gudangani ko on ta ta ka non nan tan ko ro ku konne da ken tan nga gonu ngali si normalement in taka wakati nu kuin daga dita usiringa tafsiri keni kuwa imene maka ayeti jikunu ku kama kono rani walla kammo ko hotum nga ko noni tunu kammo tafsiri keni kya imene wata re ti kega mona kwa ko ni bangandi me dangani agada ami na menyon don baka me bitiginu nda agada ken jura ken nara ananyin ken bitiginu ngadde wure nan ken nara ka gumen ngara na hora ta hondi karama na tinken mbuga ta ni yahi andi to nya de kan munya yuruan dan tar daga dingira tana mundu daga dingira tana mundu maka ayati walla kan na en ke tara nan din digin kinan na kare anga ko ta bana an kan na ke tanya me kan kalle ai me do ka gumen da me i han kan to tana kita de anak ka gumen na ti sa nyilli ni me da ni me na kan na wakilan eh, jama ne tere na ta o su apin dembe o ku kallu ku ado banu ku ku ga jilla ka apin dembe wa ha ko kan ta da Allah ta fawaw allah subhanahu wa ta'ala da kanya maniya kudo agan ma ga daga kan di fil mizan no gondi kan dan no gondi ga wa aqimul wazna de allah subhanahu wa ta'ala ti qara kan dan qara kan tandan gondi bil qist ti tandan gondi ay gonunti wa aqimul wazna qara kan dan qara kan tigindi bil qist ti tandan gondi akadu ce alifama biliyadi alifama biliyadi wa su ko bikan bi waa simul wazina kada kente ne nga kada kente mun di ta aci tunga jel kose kuyi titi kanta aunga a ka sondo muma an ce ndomi anga ne ke ce ni sondo me ne an cene nga sondo me ne kittenga termo mogon ɓe sonno men karantenongo kunnunga ay gono nda fasar kunda walakin tafsir hala an new wa nga aqimu lwasna kara kencendenga kara kentelongondi bilkisto titelongontaxunga ken palle allah subhanau wa taala ti wala tuksiru lmisana kamaa kencendihonga kamaa ken nagas ay almauzunu kencendihonga kamaa ken nagas ho kebe aga ga kente ko blin nyani masukara nyani walla kanga he hube tana gani kama kana ka wa ba hada ay ko nunga nyana nga nyini ko blin nya kene ke tata kita kille ga lenni ko to nyi alla na sa ga lalinga ni gorti ni kempe ti ko to ya anati kila nunda ti suni bani nyi bismillah bismillah gom angele mure suni bani nyi tu te vam tu te vam maka ayete ananyi ka se difera kita bana pe ke ni koto ke bana heti koto yi walla kenga ke bana tiyen koto nyani popli ni ke bana tiyen koto nyani hillandi ke tiyen ne ne ne nyani anati tisini bane isini bana anga nyini heti bana kem bana daga siga ke nyimme maka anga na kobera na min farai ke siga amaka mebi wi san farai kuni bana aywa bana heti ka popli ni ku gumum bana ede bana ku nyawa de ku ga sahalle meke no kun nyimme jinu patalo dun ko wadi kunyi men wa amenu nyana nonga wa ba hada idan kubenu hay kare ke al mizana hay gari ta su ko sata wa ba al mizana mubasiruna ndugo ta kuni tele mon ta wonye walakin ay gonu ndi gumeri al mizana ho hana tele mon ta ho al ajib hillande al mizana al wazn kancende sikande al mizana al mawzun kancende nga nyana tikebe wa mana ho kebe da kancene ke tafsir be akene ke kan ho jitante nan kene ni bugu me dogon wa ba hada ni bugu me dogoni walakin eh, alla tabgha fil mizan ay wonon da kanya kannanga wala ke walla kanga midin kancendi ho ke wala ube tanay gonon da nya kenni nan jit kancendi ho wa ba hada mawzun kanna kannanga kebe da kancene parce que wajib ala ajil ma yuzan bi al mawzun bih tafsir ni gona asim kenya wadi masalan jarale wa ko ne ka takaya العدل كل بوانا هكذا وانتاهو ما يوزن به أي الذي يوزن به هو كيف إذا كنت الدنيا هكذا كن لنا بس تلك كي والله بيتنا سكندي الموزون أي الموزون به إذا كنت الدنيا هكذا ما نيجا كبه كنتني ولكن التفسير بيقول دعوته ووضع الميزان العدل تلونته وانتاهو واضح هذا ألا تقع في الميزان أي في الوزن كنت الدنيا ولا تكثروا الميزان أي الموزون كوكب هذا غنتنا كما كنا انتهى إذا الله سبحانه وتعالى هيدا دارا هتبقى قويا aga gana kutu barke warna ana burundi aga dara kilanun naga aga nga lurge nga nyana walakin amma tunzuru aga gana to ga nyana mo gotana di amma ngar kilanu nyille dangina gai kubero ga nyaw ta ku nyimanu maka ku nyille da taina ku nga arno ko ba ku nga ha aga ku nyimaga ku bosu be akan nyimara kengari an kan daga na milonu tan na so me kila nyimbero tampille mi no daga kun kana haina kebe do kan singa be ngarni ga wakin ne jon ko linga ngadina tan na inde aku kita kodi an nambara on daga والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان كم بل سير عليك با الله سبحانه وتعالى علنا كي حقيقة بانغان دو دنغاني تنغاني تلوان تاغو مغاني نانتونا تلوان تاغونا أما نغاقن لنن ينغان تاغونا كم فلات والأرض ونينا وضعها من دغتانيا والأرض ونينا وضعها الله سبحانه وتعالى دا سيري أيضا في أثبتها الله سبحانه وتعالى دا سبتني ولكن أما أودغنا قال مغمي وضعها الله سبحانه وتعالى دا منينتري للأنام تقهون لمن الأنام الخلائق الله سبحانه وتعالى وضعها ومهدها وثبتها الله سبحانه وتعالى دا منينتري نابهنا سبتني تقهون لمن munya ke tawatinten na konuna handangani oku aha hohananni kannanga anta akununan karaminna ha aw keda anda ko ngaraga santi kamundo munyannaka na darsunutu anta akunu munya ke adi bakka ayeti aha anna sohen labarni minna an bitigi kena minna an cagu ka kena minna ya akhi haju cugaengana allaga an telemono minnai munyenyende anna ko ngari galle te den kamunga tanjinga na ga anna tafalla mutuna minna mundu munye angalin te kanna sunyana minna munye angara karan allono minna munye tambara munye ta ga konu na handangani o ku sada munyanga ta ga Allah subhanahu wa ta'ala nyino are sinyino ati wa kana arshu ala alma suratu hud jongadenga sada munyam bido kam mumbi karna Allah are sinyi mani kamma anyi jinya kamma bakam mo munyam alla ma munyen tagi himbe daga de ada taga ko daga ni oku taga hono ono na han kitadi maka ayati munyen na ha na utu sasa nan daga wara makasum ke ya konti alla wa su logo no wa ha su logo no an ga lin tan dam ko alla wa logo no wa ma aran ni meta pindi an ga lin tan dam prontu sala ta munyen na hal logo no kembere nga allah subhanahu wa ta'ala da munyen nga ada kenteri taga hono dangani gellaya gara ken nema horenya taga honun dangane taga honun nan kawa ina maninya ina batu de taga honun nan kawa ina kutenga ina ken tokononga nkamma da ken nema sunyango dangane wa jeni ni muyan kamma ada ken nema sunyango dangane hoga na Allah kuto wa sunyana muyan kamma nka kiyama ko ta muyan na sai dino kamma nkamma andin taga kwa dangane de nkaida te kutedo te ni nkamma يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها munanga su ko man tan an kan na da serenta ran nan te tumpa kore an na rodo uma maka yesi wallan nan te tumpa sere kan tan ta wandi akan no man na ka tu hero sere ko nin tan ka Allah wano ngade munanga no de an yi masu hunu ko kanu ngai wate dinan kam makiya man kota Allah wo kan tu hunu kuwa su hunu ka Allah ho kya munya ka Allah ho kai Allah subhanahu wa ta'ala sununun cedan kamma munyan cedan kamma tunkan to awunga di malikanu benu kadambatte kun to awunga di dasa kai tunnan wa bena na minna ma Allah ga nan pinna ngana tubi nan cabe do Allah idan an ngana ki di haratin be kanu kem pagatinye an ga ki di haratin be kanu kem pagatinye ay banun soron pakra ngana di haratin be problem tadi bitikin do woni problem tadi har kila anu ngana raha jun tadi kad sorongana ridi tan nikki kostoma ñigo ganari maga sembe kundu make ayeti aga hallan kambon payini aga hayni kammuma ŋuñe seregantano manan nomba mullin jahanaña kundu kattay okuna konni aki ñokuya okunta ha taxa kedi axa taxa ken ke hamarunadi 2003 aɗo lentina kam mara ha taxa kedi ɓe ngana daga tafsiri ningiranu kuy aki ñobate ke adi ay gon ngara wal mogoy gol tanni walle nderi sin jahana tanni Ila non man jahal de ranga na tin kon somanga afera akir den nanya maka ayeti an yala an ga hukku alle wa malika no kanga hukku kunga munya kanga hukkai an tuunu kanga hukkai ambara jakka mugan den kanga tinni kunga maka ayeti ambara hinne ne miskinu nga kanga rono yeren an tan ta goni ka jarginti kunga de lembur kube no kaga deben no gondi ga ya garun kinya na kunje na na bumbuya jargin na kun lembur wai amma nyugo an ken na daga ya garan mundu kata kenna an ken daga na le garan mundu kata tereya ngetu men dan daga na lalla batu lengin lumun da konni de ona to munya konni makka he to munya ha kene konni kun toron kawa kun kara gollen tuni kana daga wanda ya kun mundu tanni ko oh, ndatto tinke kallunga nganyin kollan karna <laughs> ha wande ya kunni mundu kati me nunga lembure nyimna nu kuy hoy ina daga wande kallu mundu kati ya ha igo na anga dinga ru guru guru nan kan dori kunyinda ori kunyinda an killun to kadire sollo gore nyeni akunyindi gaza amado mirnu kunyinda aketi ken kunyindi gabe surta ngara ma nyon kita haratimbe ori wonne akacha ori wonne akacha ando mirni kachawa ha maka mon ko fe aha awa masha Allah kam biranga wala arba munyanga wabaha ay kono nga soro le nyagaru nyi me bonon dini alle nyagaru nyi karange nga ay duwe nga ina ba batara joro na daga rano gonde alle nyagaru ndi karange nga me adi dina nga me amaya ke ga ba batara jere na daga rano gonde honne honne honne honne ma ma ma ma ga alle nyagaru nyi kumbo non ha an ken ni an ken ni dina an ken tan ken na dina nyamunda sunna kuma nyaran na sunna kuma daga na wandira nyagaru nyagonondi sunna kuma daga na jeli do tetu nyai sunna kuma na wandina wuru nyakata anda to ko nyarande sunna kuma he ken to ku sunna gumu ida so nga ken ko niti sunna gumu kala ken nyana amma ti sunna kuma anti a hube gara sunna gumu ma kunna ken da sunna kuma ta kunyana a piri antanya na tinkara kan konanda angara ngari amma ka te mutaka ide amma ta ke mutaka da na sukaranya mutaka rin kollanga kuran kan pampe dike ngawa sunna kuma hada sin kan kan na na makka nyimme ka hay sunna kuma hedi wal arda allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala da terina sabatin di lil anami taga dangani ina duna hatu munye kan nimba ta kamma fiha fakihatun itirangabuya itirangabu kunga kero gwan itiran men ni kannanga fakih ani kannanga be hadamaran men gai gana anga dagam men kitatai wa hakaza ho be hadamaran men gari gana anga ni tai gayenga iwatin kada ngani al-fatiha warna ngana anga dagam men kitta masalan mangonu masalan lemu kundi hawranu daga korenya hakara kanga niga kembe nga allah subhanahu wa ta'ala tawa munya keno gondi itiram munga itiram gamu kunga munya keno gondi aha kene ma be hakara ko kona kenna karni ha simme ando manyo diga mun nura kana ga suguban paga tanga da sagandi anda ga honu gonu ka huma me holombusi binnan no gondi nellanga alli anda hokina di gida suya yarin bana ma nyom bana hede wa ko hada anda hokina di gidasi nyagalu ngarni ma nyagalu jarni gemme ngarni ma gemme tarni ha itira mun baga kebe mun daga po mun nyamun da ma ta jong ko denni allah da tum sallan ko boke makamo anna ho wana tina ga kenya mun da ko ta fi hen kanga hi mun duru ko tan da allah wanyana adaw be mun dan na tine hone man nan ko ra kan an ken nan nyakken da ja an ga kan ma ku te mena daga an kan daga ko ko wasan samfara an te wa ko bai kare yan bimma ma nyame an ga tumona hamiya miya ngen du sina yan bimma ma mun dinya kan ma ko pen de ken nan ba tuni ta hundi jonga ha kom pen di yan bimma maka ko mu sa mun gudo ke mun gudo ke ngen men mi sigi kede o do ni ngaran za nyame no ma ken nya wa mon daga ta ko to gar mun kara to ganyan gila jata nyana kunde inan ngai bano inan la ko so mo inta ha anyi me dan kalle kada ya dan bugan du kompen dinoma idan itiran men ne ma gabe gabe gabe wai fiha wa munya to no gonde fakihatun itiran gabu ya ho ka be hadamaran men ga jaran men kitta ai ga na hadamaran men ga nyagali ni tai wan nakhlu ado awamunya to no gonde tamaran qara ya zatul akmam tamara kabe ga ni korome dunkeya koromu dunkeya akmam jamunya jamu kim kim kan kannanga Al'aawo ciyaa walaa al-khelaaf hoo kebe korma maa kebe tamar komboon ka seeru naa n'qolle waabaa haa daa korma maay koo tamar komboon ceelelu ka nyaa n'qolle. an gaana laana u saan kare a na kare combo keraa u saan saka bukka a n'qolle aallaa ka nyimina kaawwa naamu gosi woo nee na muqo waabaa haa daa i waatini ka nyaa dhaqnaa ne al kiim araabuun qabna n'qolle waabaa haa daa iddoo dhaqnaa ni kiim muummee warnaa na ku faaru danyoo nyaa manni ka si dur a ma warna kana kufarin de nyanya kembe hakene ke eh, hausa nunga tana daga nu fula eh, fula dabino tamarin kuhunen kon fula dabino parce que tamari kombo ka baka kenya no kenya mbaka ala ah, na na kara na kar kita tamar kombo na buga no kon watin kenya daga ne alkim arabun kannan no gon koromeke aswatu tamaren ta kun kara tiri makam allun kare tamaren tano wallan tano tiri walakin amma kuwatu wabo hada tamar kombo ke ga bakka koromi ma ke bedi wati ni kanya danga ne alkim arabun kannen ni aja muyin ne kannanga akmam wannakhlu aro tamaran qaga kan qawa munya kan gondi zatul akmam tamara ke be ga ni koromu dunkeya koromu kuberu tamarren men ga bakka no gondi wado kombo ke koroma ke wati ni kanya danga ne alkim mani na allah subhanahu wa ta'ala gara tamaren duran karagare wannu urkinta wa tamarenda ho nta tamarenga na haga nta kebe no gondi kenta tamaren tuni na hamam ponye wa haka da don mu'minin kan kawo dangi kan suratu qaf no gondi wa haka da mani nere allah subhanahu wa ta'ala gada akoro mu kuduran karagare ne nanti zatul akmam amma hotana ko maganta ku warni tamare fil ghalib sirenna alenu nitikanna nga lemmu kan man ta lem fil lemme kai anna ko an Allah ga tamar lemmetin na hatana ya kuta kariniya nka aro menni kanna ngallemme nga tamar ti tilemme ka lemme ka bugu ni kanna nga kanya hakana kimmunga tamar kombo ke ago Allah subhanahu wa ta'ala ti tamar en kawano gondi tamar ke be na haman po gore ngani lemme lemme ke be ga baka koromen wa ala wan nakhil zatul akmam tamar ke be ga ni koromu dunkeya jamo kim والحب ده أولا تمقران سكانا رسي غالك با قرآن أنقر هرام غنبه حفظك الله والحب ذو العصف والريحان قرآن وانونا والحب ذو العصف والريحان قرآن كندي والحب ذو العصف والريحان واضح قرآن سك والحب لله أنا يقرأ أنا كيف واظن والحب ذو العصف والريحان أما من تقرأنا والحب أي وفيها الحب هو هنتن قاها كان منيتن غن هو هنتن نكنا ناقونت منغان تغن قبه مكة كان نغندي سوغا كان نغندي سوما كان نغندي نيلكو كان نغندي مارو كان نغندي دغنا أقونت منكن با واضح هذا walhabbu ay wa fiha alhabbu o hun jang ka ka keng ma munya ke no gon ko yi tran na ngano gon mo gon be tamare ngano gon mo gon be o hun jang ka ka keng ma munya ke gani mariya dare dun ke ya alaf waraqu zar'a illen dare wal mana so kan pon dare zul asfi mani ho won je ke be gani mani ya dare dum ke faja'alahum ka'asfin ma'kul ke be gani mani ya dare dunke ya zul asfi ho won je ke gani dare dunke ya tafsir hanan pai kare ke ya tafsir hillandi zul asfi ho hunce kebe gani mani dunkeya korome dunkeya korome kebe garno eh, soganfo ke masalan ille ke lesili angana ay korome nya hanamene kundu mangana korome ke koro sibaka kenga korome nya hanamene kundu ken korome gana wana mani nya ana usantaka kare bakai anda kare bakai dabanu ngana ra no gondu kunna yerendi walla ay mena yere daban no kusan ta ka tere tere tiradi na su koso so ko na su kara kare arabun kan ne tini atibun wado kebe gani mani dunke ya koroma dunke ya nka koroma kana minna lesulike wado hada mana illeke maneke koroma kebe ga illeke manena ay wonun tini kana nya mamana nya na son ga kaneta kanende akaneke ha korome kebe ga maniya akane tafsir hanan ni kannanga dare illi dare hillandin ni kannanga illi kane ke korome dole asi ho unje kebe gani kane korome dun ke kebe gani korome dun ke tafsir sikandi dole asi illi hunce kebe gani maniya anga tilli hunce hay korome manni ga no gondi ona kata aga kan korome ano gondi wado hada hohun ce kebe gani maniya korome dunke ya mana hohun ce nga korome kebe no gani illi mun ce pe korome nya no gani aga na sa ni gende ngana katwa aga na katu grande ana bugu kan korome no gani wado hada tafsir nu tanano kayo bangante nu kusikiya igaga dingo ngona to ma ji don denya wado hada idan hohana zul asri kebe gani mani dunke hohun ce kebe gani dare dunke ya واضح هذا إلا ذو العصر كذا دني منيا كرم دنكيا واضح دنكيا كرم كذا جتانينا أجا منكيا سكندي ذو العصر اللي هنجا كذا دني كرم دنكيا يعني كتبتر نيالي وما قرديني وا كتكسوين درنغي وهكذا كرم كاغا والي سنكيا وهكذا اللي هنجا كذا أنا منيدي nan sun jana kan ba na da wani har an gana tin makka nya ngana bo ta nga so di batten Allah maka ya de idan ku tafsir nu tiki su ko man tin da manini in da me girndini walakin kabe ne ngani garlen manda kabe ga ni dare dun ke kyan ne garlen manda wa ba hada kabe ga ni dare dun ke ya ke ya ne ko da ngani garlen manda ngani wa ba hada idan mu ya sarbe gunjum mena gane akanti وفيها الحب ذو القشر هو هنتن قوانغنيا نغندي كبيغني من يقر مدون كيا واضح هذا ولكن يانا نتني يبو أتفسير كبانياني لا تفسير نكوه هانا تفسيري لا وجه قال لكو سكيا ولكن أما نغتن لكمونا نكونت كبيغني اللينك دون كيا يكون عصر كيا كان نغا منك سكوه منتي iti warni dabanungaigana walakin idan ga tafsir be hakana kai a ta ni kata hainde na siri siri siri siko ke ona to ko kuma siko ke no gonde kanna ka ganno garle manda dare ke anno garle manda wa ba ala kebe ga ni dare dun ke ya walla kebe ga ni mani dun ke ya korame dun ke ya wa ba ala wal habbu ay wa fiha al habbu hun tan qawa munyaka no gonde dole asi ho hunja kebe ga ni dare dun ke ya walla ho hunja kebe ga ni korame dun ke ya wabo hada warayhanu wana kira hana nyawa afwan shagal kaba ko hana nyani warayhanu ado timalinga ken kaga wa munya ken gondi rayhanu ni kanna ngamman ni gara timalinga kanna rayhan warne haramaran men na kumbunu na timalinga nyamundu mana yaruhu ayashummu anga sumbunu na mani munda de timalinga warayhanu ado timalingen kara ken kawano gondi timalimu kubenu ay manyungi futandini eh, ngana timangi yaran kaso nyinga dallem mamu to nun konta ngana kana nun konta ngan konne ga wandini yagarin pana nun koni makam mo eh, yagarun ga nyana ta maka ayen o wana ke yagarun nan magalla ga tay ku junde asama jamandi warrayhanu ado fani ado timalingen kaga ay wa fiha rayhanu timalingen ken kaga munye ken wandi ya akhi hayndi katta timalingen nemanga surtout kammenga nar ko tamne murenga na tawu angana timalingen ngarandu maga kompen no wandi ya akhi hayndi katta dar janna marta banga anta haram mundan nambugu sellamo farlan jallum pakatim palla anta bakawo gella gane tambo do ko hikan tanu ngade ke kunna ne no intame ni nan baka alingan da mani nganta ngale ke ken ma nyanan ma ko yi tanai wa do na da idan timani ngan ninne ma gore anyi raman na timani ngan lai ana dingiran tanondi ki gore ha kene kenga wa do hada do ken ta bu do ga dangi darsu ke be o ko kuno gondi o mi si do wa muru no be kuma ina duno hoto ku be ga sallini misira be ran na timani ngan lo misiden an angana misidu ko an angana ro time angana hay mege an angana hay te ya ko men kompuncen ne timaninga ngano hoxano misidun timinte yala kawa ke moxoay maxa misida ngara nanti xuɓe gata sigindi la wonta walla tikenga misida ne allah xan ley misidu kuno to a mi misidu no fo axan ley allah ga timaninga ɓe xoɓona xoɓanna dega misidendi allah ga hibe de ngana ga misiden coron dina ho banna de maga hay nan dikka sanda sigin dikka sa misiden kyali aka ma ngana ara pa dilu munya ka miside he misiden ne allah ga le agana ka ko tambe ho ga nana bura wata kan miside ka ta kan wa as miside ka no ga ndiwa diga na ni miside diga linga na ga ko ni maka ayati to kangana kara ka ga nan mo ko wata kan ni ga nga mobili ga nan mo ko wata kan ni ga nga miside ka ah mati jamantalli ranukude nti miside miside nkiitenga keɓeeda masalan da xalle ke miside ñeni ke warno ko xeedi o ken xalleni key kentarno seretu xeedi nun kafu xalle ka rono ko xeedi antarno sere xalledi dooru xalle ka zarnana xalle ka rono ko xeedi yero kundo oga xalle ke kundo ote sekere a rono ko xeedi jongo xoren xalle ka rono ko xeedi kuntarno seretu xeedi an ngana karawona seretana warambattenna ñeme kuntarno seresu xeedi an gana ta misi da digame a siñambita digalliñani idan onan pammi misidunga oragi serondin mogonɓe be sunaña ke xalleñen parce que o dagana bateña na arjanna mundunonga yerentiminté amma ngara nganaro misidu nda nguruteña keɓe ganonga tawaye ngayi gonundi time ngayi gon nogondi ay gonu fanantiidi o kuimmenu fanangaɓe compundi onante gorno misidun karadi mo kuna nyana hakka be gara misiden cikin da ga galle misiden nga o ku galle ni nan na jalla da no halle ko misiden no so galle ku be gana ti galle nan da digalle me jakon an galle an gana karanta nan kai ni mati jaman jalla de jaman jalla no ngano misidun kano ma idan wa raihanu shegal kaba ado mani aro timalingen kaga itte su timalingen ga bakai ken kaga munye ken wandi tafsiri hillandin ne kannanga warrayhanu ado warjagon kaga warjagen kaga wa munyeke warjagen koni ado warjagen kaga wa munyeke nogondi ni warjage anga kebe igana anga kebe minna anga hube woni asuka minna munyeke idan fasar warjagen inshallah idan hanani قراءة كأكنا قراءة لندن كننا والحبة أي وخلق الحبة الله سبحانه وتعالى ده هو منتن قارا على كنتك وابو هذا ذا العصف هو انت كبيغاني در دونكيا ولا هو انت كبيغاني كرم دونكيا ولا هو انت كبيغاني كرم دونكيا والريحانة أي وخلق الريحانة الله سبحانه وتعالى ada timalingan kaga ada kentaga mana aite tafsira hillandi wa khalaqa rayhana ada warjagun kaga da kun kaga taga wa ba hada kuli kannanga tafsir num pille wa hakada qira'a num pille qira'a sikandi wal habbu ho uncan kawun yakano gondi dhul asfi ho unca kebe gani dare dunke wala korme dunke gani والريحاني أدمني أدو ورجع غدوم كذا تمالين أنت عارنا دي أنا نانيا الريحاني أنت عارفصار نتمالين يا وابا هذا والريحاني أدمني أدو ورجع أنا فصار نكيا ألا أنت عارفصار نتمالين يا أما قرانه اللي والحب ذو العصي والريحان ألا ريحان فصار نتمالين يا الله فصار نورجع غن وابا هذا hillandin kagadi walhabba zalasi warraihana alla raihana ta alla fasarni timaringanga alla fasarni habbu kagadi walhabbu zalasi warraihani alla ta fasarni goy maganta warjaren waba hada idan ko karangano wada kana dabate walhabbu ho huncen kaga kenga munye kelo gondi zalasi kebe gani kome dunke walla dare dunke gani ho ne nema ko do kana ken konni makam mo huton nyallinginda ho hunchen nyaetiwa sure nyallinginda ho hunchen nyaewa mawa nyallinginda ho hunchen nyaewa komu ke yusu bayinu ga kebe igana gega korome ni kundu makanya ti aha ho hunchen nyae makaka hewa ho hunchen ken nema sero serenta ken jade ne kede be no gonde ken na wurenje makam mo ho ne nema ho awadi ma tan na tere gina fi ndike nga gede no gonde ra ne man ko ra ho hun tanga aga na ko ni nan to sun daga ibro supermarket ke kallu boy adi ga men ga ben yende ha walla na ko ni nan to sun bre ti mba ne ay tanni adi ga men ga ben yende abu zeri na no kilo ta kumma adi zeri gurbu ke walakin ho hun tan pai kene anna daga komra muhilli nyagan tadi ho on tadi anni go tan fara an nata kan ni ga na jimmina kamma man nyimmen da duwai ba tere tun ta kan to kan poke be ya maka he mollo ke kun dan na daga tan fara lan na go ban na iga an na jimmini tere da tan ke be ga man ga nan duwai ba mollo ke kan binte ba ga ya ga kwai sembe ka pom ter walla hube tan kun ka wano ngatu asubaka minna munya ka no kan ni kun ka no ngaka ken ni ga wa ka komu ke an gaba do ay mawdo ke maka e ini mani ho hunte ha ho hunte ne ma tira do karanta kan ko ne rede ne man kora ke wa aha wa rayhanu timalinga khaga ne ma kan na gure ne wada honno ko ni kende idan insha Allah subhanahu wa ta'ala haydara hinu dan tan to ko nan ti wa munyende ho ana ikramme hillandi tamare tamare ke be ga ni ko mudun ke ya wa ba hada sikkandi hohunce hohunce kebe gani korme dunke walla dere dunke gani naatanden ne kan nanga timaninge walla kengaye kagamani warjaxe yala neman kora kuy allah subhanau wa taala gara kuɓenu koni kunduwa itiran me aga keɓe surono vitamine kengadi tamare aranyana hohon daminne allah arono burundina igamara hon palasinga allah wa duron kammuna allah wa do tigan kammuna allah wa do tae minni kefu kaumantengadi allah wancumunkutunae kaxadi hawunten nema kenna woyene jamana ke on maxa diga men latondi wa wago hada amma kube eh, dul asri xaxa nema xoora kenga parce que allah subhanau wa taala hay garo dabanun kay ga hon kono dangani korome ke walla dere ke konunay gana walla anda illa kenna katina nduguta gide ke eh, hoynuku kaga kago kudo hoynuku kannayi gana masaan lakum wa li anamikum idan allah subhanau wa taala hay garo on meni ga honun konoda nan caga no dabanun kaxa ga honun kono dangan zul asri ke dabai ga hollo nonga fakiha o kuy me ga ho nakhil ga fil akmam o kuy me ga ho al habbu o kuy me ga ho zul asri o dabanun wa ba hada kam palle war raihanu no gonga na hadanga na duta timalinga nyanta murini wa nan du nandu tanondi nandu propondi timaninga ka Allah subhanahu wa ta'ala ada ken ka nya ka dangani kesu ko man tengo munya kelo wani fi fiha ke ke kirada sahi sagane do ken katta kenye ken palle sheikh ali gaba alli hitanaya anti be ayi ala rabbikuma tukaziban sheikh ali gaba keri ke sora no gonde tanji ke do tabane alla da ko ta tegu ta hananga ni kai fi kai fi kai fi nyugonu jate jate jate o odangan akai fi kai fi nyugonu anda kai fi be jate ana koni anda kai fi be jate ana koni maga konni ta tegu ken palle ariro lagaran kibaren kaga dimbeno mbe dun kono aga koni kun kaga kisan nogondi tañoru warni jahannaba lakkuñeriane wago hada ken palle nalliro arjanna dun kon kaga kibarendi igatinu kubeno dangane almuqarrabin ni kibaren ko walman khaba maqama rabbihi jannatan arjanna rakunni ina koni non kaga ita tegu aga duguta nga ashabul yamin nan daga kun kara gibarenga nanti wa min dunihima jannatan katta soran karenga arjanna ra kunni soga na kota segunon ya segun ta qur'anu sik wadanga ite ta kanne niken ni tampillero na katwai maka he segun ta qur'anu sikke nyerun ta qur'an baraka hanya mani meya tatwan tanjikero bane tanti he maka he te na koyo nanti segu hana kebe haykele kai agine mar kuja kene segu hana kebe ni an gana tagasi kence guhala nogondi na miri kence guhala nogondi na ngolliti honga seguhana ke ga ñamarni tikenga ñeru keɓe ga sehene imben kibaren kamma nga kitini ken ñeruya anna saga gadi seguhana keɓe garne arjanna muqarrabina nu qurantitanu ku kibare anna ken lakku segi kita ken palle ashabul yamini segubane kega anna ken kaga kita nka kitta minna segu hanake angana tagasi nan miri nan gonditi segu hanake anna kiti nyerukeya anna sagaradi seguntaxoanu kuy libega halle anna kun kita walakin segal kaba hayndi katta kaysinga allah subhanau wa taala damaniya maganta dingiro nagatime ha ada ayo hillirti ken palle anat fabe ayi ala rabbikuma tukadiban kenga kutte ko anda aya bana irta anarti anda aya bana irta anarti maganta dingiro nagati ada ayo ti kuni wabo hada dingiro da hatime hube da jati jalli jatan den na sirim maga dingiro na kata da ayo hillen tikun no wonni amma kuto ka ko aya bana su anati fa bi ayi ala rabbikuma tukaziban walakin tagal ka ba fara ga kertini adamaninya aha gada sora kerti hi kai pinte gwad aha gada maninya isnata ashara fasila hatan pancu tammido hillo aha gada kenyar ki hana ar-rahman علم القرآن الإنسان البيان بحسبان يسجدان ميزان ميزان ميزان للأنام ذات الأكمام ريحان من من تمر في اللو هذا رها تنفن في تمر اللوتي نقول لسنا قوي higo wakane angan angama interne mayra na mo gon te Allah tari tini nyam mo gon dikani angama kutam do hillo ko ni mo gon tuondi anda ku konnen nan domi takrawo kebe garni honno honne fabe ayi allah ta ken wonni nonga nkara ku tammi do hillorti hana ha namaninya ananya mari tino wonni wa haka da nan tagana kai firti arrahman haka na kai kalma bana hakana kenga maka he kem palle maninya ada aya nu sikirti na kunya kalma nu hilli hilli hilli kendi kannanga allama alquran khalaqa alinsana allamahu albayan ayam ku sikkini manimeya kalmu hilli hilli hilli kem pallada ayanu hilli garti kunni manimeya kalmanu sikki kendi kannanga الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أجمتنهما والسماء رفعها ووضع الميزان أيه اللي ده أجمت والنجم والشجر يسجدان kenni mani meya ah, aayanu hilli hilli a ah, aayanu sikki sikki sikki ayanu sikki sikki wado hada ho hananni kannanga arrahman kalmabani hillandinni kannanga ada maninya ada ayanu sikirti kunni kalmanu mani ah, kalmanu hilli hilli allama kunni kalmanu sikki الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان كم هذا آية اللي تكون كلمة نغتية والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان كم فلا هذا آية بانا كلمة من ميا كلمة نتمي كن كنما واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كم فلي هذا آية بانر تكن كلمة نسكية والأرض وضعها للأنام كم فلا هذا آية بانر تكن كلمة نكرقية فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام كم فلنا آية بانر تكن كلمة نغتية والحب ذو العف والريحان كم فلنا اللي fabi ayi ala rabbikuma tukazibani nanya a kalmanu nuna ati hada gana kita ta tanji kedo bani wabo hada na kanche kanche daga na kenya war warni digan fanon ti diga men kanche kanche digan kawa walla mo gombe awa a kanche kanche na daga na kunda har sugano ma kanche na mutu kenya mawai amma qur'ana yati de. kenya suratul rahman kayfi gabana no gondi agam paganyi igaro gongona to maga gilo de nyano wani wa sallallahu ta'ala wa sallama ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi